domin ci gaba da da'awa da bunƙasa musulunci da kuma wayar da kai ma al'ummar musulmai dangane da abin da ya shafi al'amari na addinin musulunci wanda wannan dama kuma aiki ne na annabawa da magabata managarta ba kowa yake jurewa yake ɗaukan wannan abu ba sai mutumin da allah maɗaukakin sarki ya sauke mishi kuma ya ɗauki al'amari ɗin da muhimmanci to muna godiya ma allah maɗaukakin sarki kuma muna farin ciki da martabar malam dangane da halartar wannan masallaci masjid umar bin khattab radiyallahu an domin gabatar da wannan muhadara da za a gabatar a yau muna fatan allah maɗaukakin sarki ya sa a fara wannan muhadara lafiya kuma a ƙare shi lafiya muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya haska kawo malam ya buɗaɗa masa ya sauwaƙe masa gabatar mana da abubuwan da shike zanto zai amfane mu duniya da lahira kurakurai da zai yi allah maɗaukakin sarki ya kare shi in an samu wannan kuskure allah maɗaukakin sarki ya sa mu gano kuskuren kuma ya ba mu ikon gyarawa sa'annan kuma yana da matukan muhimmanci dama muhadara irin wannan wato akwai abubuwa da dama wanda shi ke zanto mutum zai amfana da shi yanzu misali malam ya taho daga can zaria irin bi'a da yake zaune a can da irin matsaloli da mushkiloli da ci gaba da yake faruwa a can duk yana cikin zuciyarsa kuma yana tare da su daga cikin abubuwan da zai gabatar mana nan wala Allah ya kawo mana wasu abubuwa na ci gaba wanda mu ba mu da shi nan ko ya tattauna mana wata matsala wanda suke zan to bata safe mu ba ko kuma ba mu da ita nan gurin to idan aka kawo mana ci gaba kenan ya nuna kenan sai mu ƙara akan abin da suke zan to muke da shi in ko mushkila ce zan to ya bayyana mana kenan mu bata shafe mu ba sai mu kokarin tsarewa to sannan kuma na san malam ba zariya kadai ba sai mu ce masa wato kamar international scholar ne wanda na san da dama daga cikin ku gaskiya ban sani ba amma na yarda da cewa da dama daga cikin ku sunansa kawai suke ji wallahi sunansa suke ji amma ni na san malam na yi mu'amala tare da shi na zauna tare da shi a wurare daban-daban kuma na nemi labarurukansa da abubuwan shi da dama wanda suke zanto na da masaniya kansa ni na ɗauke shi is an international scholar ne yawwa kuma wanda zai biye shi ya bibiye shi domin ya gano abubuwa tare da shi wallahi zai gane haka saboda haka ba karamin mutum ba ne karka gan shi a farar riga doguwa ko ka ɗauka cewa wai wani mutum ne wanda yake zanto wai a'a wallahi ba haka bane kuma har ila yau waɗanda suke zanto suke masu maganan sai da kaset akwai kaset ɗinsa gaba ɗaya ko wasu daga cikin kaset ɗinsa wanda suke zanto aka zo da su suna bayan masallaci wanda kuma ni shawarar da dan bayarwa masu kaset kamata ya zanto a samu wani mutum guda mustaƙilli wanda yake zanto kawai harka ce akan da'awa ta malam wanda zai ɗauke mana a wannan garin dai dinga samun direct supply daga daga daga daga source na malam wanda yake kuma ya zanto akwai abubuwa wanda yake zanto masu tarin yawa tare da shi presentations irin waɗannan kusan kullum yana yin su wanda kuma ya kamata ya zanto mu dinga jin su mu san su domin ya zanto mu gyara abubuwan mu na san waɗanda suke da wannan in suka haɗa kai tare da shi wallahi da a samu alkhairi da dama wanda yake zanto da mu samu na ci gaban al'amura da sauraron su saboda haka muna fata Allah madaukakin sarki ya taimake mu ya taimaki malam sannan kuma ya sa a fara wannan muhadara a fara tun daga farko lafiya kuma Allah a kare ta lafiya na'am nan masu waya kuma muna buƙatar gaskiya kowa ya kashe wayan shi saboda in ana kwabarin irin wannan waya yakan dan bata shi shi yasa wani sa'i sai ka sai kasa din sai ka dinga jinsa wani iri wanda yake zanto bai dace ba to bukata ya zanto Allah kowa ya kokari ya kashe wayarsa saboda ya bada shi ma tallafi da agaji na wajen samun kaset ingantacce kuma tacaccen kaset Allah shi taimaka malam faddal mashkura To, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyala. lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.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 kuna mu da mu ne daga masjidu umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu da ke nan wajen kofar gombe da ke ainihin wato garin bauchi a cikin jihar ainihin wato bauchi a arewacin najeriya a yanzu da muke magana daren juma'a ne daren daidai da daren sha tara ga watan sha'aban hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1431 daidai da 29 ga watan julai shekara ta 2010 taken wannan lacca ko azinawa shine shirka da illolinta babu shakka yana da matukar muhimmanci kwarai da gaske kamar yadda ake bayyana ainihin wato tauhidi da muhimmancin shi kuma jama'a su san ainihin wato illolin shirka bayan sun san taɗin kamar yadda tauhidi shine hanya mafi ƙarfi wadda bawa ike saduwa da ubangijin shi a samar da kyakkyawan zumunci da alaƙa sannan kyakkyawan sakamako ya tabbata a ranar gobe alkiyama shirka ita ce laifi mafi girma wadda bawa zai yi wa allah maɗaukakin sarki allah ya fushi da shi tun daga duniya har lahira matuƙar ya kwanta ya mutu bai tuba ba allah ya fushi da shi fushin da ba zai yafe mishi ba ba zai saurare shi ba ba zai gafarta mishi ba allah maɗaukakin sarki ya faɗi a cikin alkur'ani da cewa inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman sha. Allah maɗaukakin sarki baya yafewa idan aka yi mishi shirka idan ainihin aka haɗa shi da wani har aka kwanta aka rasu ba ainihin tuba ba amma Allah a cikin rahmar shi idan ya so ya yafe ya yi gafara yakan yafe kuma ya yi gafara ga ainihin wanda ya so ɗin. Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu daga shirka Allah kuma ya ƙara inganta tauhidinmu kamar yadda na faɗi cewa tauhidi shine hanya mafi inganci da ke kyautata alaƙa da zumunci tsakanin bawa da ubangijin shi to babu shakka musulmi suna buƙatar su san menene kuma ke rugurguza wannan alaƙa menene ke lalatar da ita wannan abu da ke lalatar da ainihin wato alaƙa ita ce shirka na fatan a ƙarƙashin wannan ainihin wato wa'azinawa zan kawo takaitaccen bayani da malamai suka yi kan mecece ita shirka ɗin sannan insha Allahu ta'ala zan kawo kaɗan daga dalilai na alƙur'ani da sunna waɗanda suke tabbatar da cewa lallai shirka haramun ce shirka kafirci ce shirka ita ce laifi mafi girma wanda ake saban Allah da shi kuma Allah ya fi shi mafi girma wanda baya gafarta matukar ba a tuba ba aka kwanta aka rasu kamar yadda insha Allahu ta'ala zan yi bayani dangane da nau'ukan shirka haka kuma insha Allahu ta'ala zan tattauna dangane da wasu bayanai masu matukar muhimmanci game da irin yadda shirka take bullo wa musulmi so da dama ba sa sani har ma wani lokacin sai su ɗauka wannan hanyar akasin shirka cewa to ita ce tauhidi in allah so zan yi waɗannan bayanai ina fatar kamar yadda malam da ya gabatar da wannan wa'azi yi mana addu'a allah maɗaukakin sarki ya datar da ni da zan yi wa'azin zuwa ga faɗin abin da yake daidai allah ya kawar da kuskure daga abubuwan da zan faɗi idan kuma ya faru Allah maɗaukakin sarki ya faɗakar da ni in gyara ko kuma ya faɗakar da wani ɗan uwa ya faɗakar da ni domin in gyara idan duk ba a kai ga haka ba Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mini kuma ya gafarta duk wanda ya saurari wannan kuskure yana daga cikin tsarin da ya kamata lacca musamman a tsari na zamani ta gudana shine da farko ya kamata ka yi wa'azinka take ba don komai ba saboda irin waɗannan wa'azozi suna yawan maimaituwa kuma suna da yawa don a san abin da ake nema menene shi tare da cewa kamar yadda malam ya ishara a wajen gabatarwar shi akwai tsare-tsare da dama waɗanda 'yan uwa ana da sakaci a kai daga cikin waɗannan tsare-tsare shine muna da wasa game da documentation al'amura da suka shafi tattara bayanai na kasusuwa ko rubutattu muna da sakaci kwarai da gaske a kansu a ƙasar nan tamu wanda wannan yana daga cikin illa mai yiwa zai yi kyau a nan in ɗan tsaya kaɗan kafin in fara wannan wa'azin in ɗan tattauna ire-iren waɗannan matsalolin kaɗan daga cikinsu daga cikin sakacinmu wajen tattara bayanai jama'a har yau bayan shekara 200 ba mu da wani namijin aiki da aka yi wajen tattara ayyuka da su shehu usmanu dan fodiyo da kanin shi abdullahi fodiyo abdullahi gwandu da muhammadu bello sarkin musulmi da kuma wasu rubuce-rubuce masu ɗimbin yawa waɗanda waɗannan bayan allah suka yi daga lokacin da suka ainihin yi jihadi suka tabbatar da shari'ar allah a bayan ƙasa har zuwa yau ɗin akwai sakaci game da wannan wanda wannan aiki yanzu ne muka fara tayar da shi da kuma ainihin tunanin aikata shi muna fatan allah maɗaukakin sarki ya taimake mu na biyu a waɗannan zamunna tare da irin ƙwazo da dattijan nan da ne ta misalai da shi tun kwanakin nan da ne ta wa'azi a garin na malam bakar mahamudu gumi ya ta yi allah ya gafarta mishi za ka ga akwai sakaci dangane da tattara kasusuwan tafsirin malam bakar gumi kamar yadda yake akwai sakaci dangane da tattara kasusuwan karatutukan shi waɗanda ya su wasu karatuttukan tun shekaru arba'in ko ƙasa ko sama da haka idan ka nan kurkusa marigayi ɗan uwanmu a sheikh jafar mahmud adam allah ya gafarta mishi za ka ga akwai sakaci da ya samu 'yan uwanmu musamman masu ayyukan tattara da siyar da kasusuwa daga ainihin tattarawa da adana waɗannan kasusuwa a yau mai yiwa za ka samu kasusuwan da ya zo ya a garin bauchi ɗin nan da za ka nemi ina asalin kasusuwan usul din master copies din yana da wahala sai ka ji an ce guda biyu suna wurin wani guda ɗaya yana wurin kaza ɗaya an ɗauke shi bai yi kyau ba ɗaya kuma wani dai dama ya share shi da ya gabe kaza ba wannan kuskure ne jama'a domin su waɗancan malamai da muke jin labaransu irin su imamu ahmad da su imamu malik da su shekul islam ibn taimiyya da almajirin shi ibn qayyim da makamantansu ɗalibansu sun yi ƙoƙarin kwafe littattafan da suka rubuta da kuma haddace su da ka da kuma adana su har shi ya kai yau bayan shekara dubu ɗaya ko shekara ɗari takwas ko shekara ɗari bakwai ko ɗari shida za ka iya samun littafan da imam malik ya rubuta littafan da ibnu abi zaidin alkairawani ya rubuta littafan da ibnu taimiyya ya rubuta littattafan da ibnu alkayyim ya rubuta da littafan ibn hajar su sahawi da makamantansu a ƙarƙashin haka ina kira zuwa ga 'yan uwa ahli suna masu aikin kasar su ji tsoron allah wannan harka idan suna yin ta ne don neman kuɗi to su batta domin ita harka asalinta ba ta neman kuɗi ba ce harka ce ta tsarewa da yaɗa manufa da izinin allah domin ina mamakin mutumin da zai sai kasar naira hamsin empty ya sanya ya ɗauki karatu ya je ya duplicate ma'ana ya buga wannan kaset ya samu kusan naira dubu biyu riba amma yana jin asara ya aje wannan na naira hamsin din bayan shekara talatin a zo a tambaye shi ya fito da shi ina mamaki in dai riba ce ya samu to ya aje master copy din bayan shekara talatin aka ce ina kaset din nan sai ce gashi a ji shi rangada ɗauka mai yau aka ɗauke shi akwai mamaki akan wannan mamaki na biyu shi kasar ɗin da suke sayarwa kuɗi suke sayarwa ba kyauta suke bayarwa ba abin mamaki sai ka ga cewa madadin su samo na'urori nagartattu waɗanda in ka sai kasar za ka je shi rau sai ka ji ainihin kasar ɗin kana jin wata magana wata baka jinta wannan aibi ne aibi ne ka zo za ka ɗauki lacca irin wannan ka to da kasar kwaya ɗaya ana fara wa'azi kasar ɗinka ya ƙare shi shikenan kamar yadda yake aibi ne bayan ka ɗauka a awa ɗaya da rabi ka koma ka mai da shi awa ɗaya ko kuma wa'azin da bawan allah a sheikh ibrahim bawa mai shinkafa ya zo ya a garin nan shekara 25 da ta wuce sai ka ɗauko shi sai ka danne sai kuma ka ɗauki na albani a kai wannan rashin tsari yanzu 'yan baya idan suka zo mun ɗauki wata santa ko wata makaranta mun sanya mata sunan a sheikh ibrahim bawa mai shinkafa in suka ce waye wannan mutumin ina wa'azozin shi sai mu ce ba mu da su sai su ce wani irin rashin kan gado ne kakanninmu suka sa sunan mutumin da su ma ba su san shi ba sun ce malami ne ina wa'azozin shi wannan yana daga dalilan da ni muhammad awal adam da aka fi sani da albani zaria na hana kowa ya buga kaset dina don ana yawo da wannan magana a matsayin gulma ko tsegumi cewa ya hana yada musulunci a'a na hana a yada kasusuwa na ni nake yada abebena da kaina idan ka zo ka ce kana son kai aikin yadawa sai in ce maka kaga tsare-tsaren mu da ka'idojin mu in zaka iya kiyayewa mu bar maka in ba za ka iya ba mu muke da haƙƙin tabi'i mu muke da haƙƙi mu yada sai ka rabu da mu ba dan komi ba mutum ne zai sai kaset da ya fara jin wata magana mai muhimmanci sai ji ta yanke in ya je sai hukunta iyakar wannan maganar da ya ji wadda maganar a dunkule ce sharhinta na gaba kai kuma mai kasar ka datse ta mas'uliyar in aka tashi sai a ji a ce albani ne ya ce kaza in aka ce albani ka ce kaza sai albani ya ce a'a sai a ce an ji a kaset sai ce a'a ba haka ya faɗa ba sai a ce to haka aka ji a kaset shi yasa duk wani kaset da ke ɗauke da muryata da duk wani bidiyo da ke ɗauke da hotona ba mu amince kowa ya buga mana ko ya yaɗa shi ba ta kowace sura da kowace irin manufa sai ya nemi izini rubutaccen izini daga cibiyar mu mai suna darul hadithi salafiya da ke Zariya a nan najeriya Matukar bai samu wannan ba ko ni da bakina na bashi izini to yaudara ce ba ku ba zan yi mishi ba don haka matukar ba rubutacciyar takarda yake da ita daga wannan makaranta da stamp da sa hannun director general na wannan cibiya ba to ya sani da cewa duk wanda ya ce ya ba shi izinin yada kaset din to gaskiya ya yaudare shi ne ko da ni ne kuma ni ba zan yi haka ba kuma babu wani kusanci da makarantar take da shi da wani a duniya wanda zai ce shi ya isa matukar bai da wannan takarda ta izini kuma akwai yiwuwar wataran ya ga hukuma ta kama shi ko kuma makarantar ta cacime shi ta kai shi kotu ta hukunta shi wannan tsarin shi ne muka aje don haka za mu iya cewa dukkan wani wa'azi da muka san mun yi abinmu muka ɗauke shi da kayan aikinmu muna iya cewa yana nan keke da keke a yanzu dinnan ba abin da muka rasa ko kwaya ɗaya daga cikin insha Allah ta'ala a da mun je garuruka mukan yi wa masu rikodin kasusuwan na garurukan kara sai mu ce su ɗauka bayan lokaci abin mamaki sai mu nemi wannan kasa daga wurin sai su ce ai sun share shi a ƙarƙashin wannan mukan ɗan ɗaga ƙafa ne idan mun zo irin haka da namu kayan aikin akan wani ya amfani da shi misali yanzu ko ji ana cikin karatu wani kasar ɗin shi ɗaya ya zo da shi na kamera ya ƙare shi kenan to maganganun da muka faɗi a baya suna da alaƙa da maganganun da muka faɗi a gaba shi yasa lokacin da ne wata lacca mai matuƙar muhimmanci a Zariya in na gammala kaset na ɗaya sai in ce to in ka ji wannan kaset ɗin kar kai hukunci da duk abin da ka ji sai ka ji na biyu in ka ji na uku karkai hukunci sai ka ji na hudu ba dan komai ba saboda al'amura ne waɗanda suke da alaƙa da juna kamar ƙur'ani ne yadda yau wasu za su ciro wata tsakiyar kalma da ke cikin aya sai su hujja da ita sai ga shi Allah ya ce wa huwa ma'akum aina ma ko huwa ma'ahum aina ma kanu sai ce wannan aya tana tabbatar da cewa Allah na ko ina sai a ce karanta farko mai Allah ya ce karanta ƙarshenta ya ta ƙarke shi zai fassara maka ashe ma'iyyan nan da ke cikin wannan aya ma'iyya ce ilmiya ba ma'iyya ce zatiya ba don haka jama'a kun ji wannan sai a kiyaye wannan tsarin allah maɗaukakin sarki ya taimake mu daga cikin illar da masu kaset suke yi wa malaman sunna a najeriya shine buga hotunansu a jiki wannan haramun ne buga hoton malamin sunna a jikin kaset ɗin shi wannan haramun ne domin shi hoto kaɗai yana halatta ne na abu mai rai idan larura ce ta kama ta dole ba mu ga wata larura da za ta halattar da waɗannan hotuna da suke bugawa ba sai dai wai suna cewa in ba a sa hoton ba mutane ba za su siya ba to ba mu yadda da wannan maganar ba domin shi wanda zai ainihin wato siya dama hoton malamin yake so ya gani ko kuwa karatu dole ne malaman sunnar su da kansu su tsayu wajen maganganu dangane da haƙoƙin waɗannan kasusuwa nasu da waɗannan hotuna nasu da ake buga domin kusan shekara talatin da wani abu da ta gabata malam bakar mahmudu gumi allah ya gafarta mishi sai da ya hana musulmi su manna hotunan shi a ko'ina ba don kuma ba saboda asalin shirka na daga cikin hanyoyin da ta zo ta zo ta hanyar hotuna ne na malamai da kuma salihai da bayan Allah na gari Allah maɗaukakin sarki ya tsare mana imanin mu don haka jama'a mu yi ƙoƙari mu kiyaye waɗannan abubuwa in Allah ya so kiyaye su zai amfanar da mu zai amfanar da waɗanda za su zo bayan mu ah, kamar yadda na ce zan yi magana dangane da shirka da kuma illolinta abu na farko ina son mu yi magana dangane da mecece shirka babban malami al al-imamu al-hafiz zahabi muhammad ibn abdullah ibn zahabi allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi yana cewa shirka wa huwa an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak wa ta'budu ma'ahu ghayrahu min hajarin aw basharin aw shamsin aw qamarin aw nabiyyin aw shaykhin aw jinni aw najmin au malakin wa ghairi zalik ya ce abin da ake nufi da shirka ita ce ka sanya wa allah wata kishiya wani abokin tarayya a halin fa allah shi ya halicce ka sannan ka rinka haɗa bautar allah da wani dutse ko ka rinka haɗa bautar allah da wani mutum ko kana haɗa bautar allah da rana ko da wata ko kana haɗa bautar allah da wani annabi ko wani shehi ko ka haɗa bautar allah da wani aljani ko wani tauraro ko wani mala'ika ko kuma wani abin daban wannan ita ce shirka wannan fassara da babban malami az-zahabi Allah ya gafarta mishi Abu Abdullah yawa ainihin wato shirka ba shakka fassara ce wadda yake yayi ta a takaice kwarai da gaske amma ta tattaro abubuwa masu ɗimbin yawa waɗanda in Allah ya so idan mun samu sarari a halin wannan wa'azi namu za mu tattauna waɗannan matsaloli da ƙarin bayani da ikon Allah. kar ku manta me ce kana bautar Allah amma kuma kana bautawa dutse kana bautar Allah kana bautawa wani mutum kana bautar Allah kana bautar rana ko kana bautar wata kenan akwai alama ta musulunci tattare da kai alamar musuluncin nan ko koda daidai da samar da tauhidin rububiyya ne tare da kai ma'ana ka yadda cewa Allah shi ya halicce ka Allah shi ya halicci duniya Allah shi ke sarrafa al'amuran duniya sai kuma a wannan aƙida da kake da ita game da Allah shi ya kaza shi ya kaza amma ka tashi sarrafa ibadarka sai ka sarrafa ta ga wani gunki ko ga wani dutse ko ga wani annabi ko ga wani malami ko ga wani mala'ika ko aljani ko wani ainihin tauraro jama'a wannan ita ce shirka kenan gwama wa Allah abokin tarayya wajen bauta mishi to abin da nake so jama'a ku gane na al'amari ba zai yiwu mu ji daɗin magana dangane da shirka kuma mai mata kyakkyawar fahimta ba sai mun koma baya mun yi tsokaci dangane da kalmar shahada ita ce kalmar tauhidi a yadda allah maɗaukakin sarki yake nuna falalar kalmar tauhidi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a wurare da dama hata wuraren addu'o'i yake nuna muhimmancin kalmar shahada daga cikin wuri mafi sauƙi da annabi sallallahu alaihi sallama ya nuna muhimmancin kalmar shahada ita ce addu'ar da ake yin an shiga kasuwa ka duba kasuwa aka ce ba masallaci ba kasuwa aka ce ba makabarta ba kasuwa da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kira ta dandali ko daba ta shaidan ya ce in za ka iya ka zama kai ne na ƙarshen shigarta ka zama kai ne na farkon shigarta amma hadisi ya zo sahihi a cikin littafin amalul yawm wal laila na al abubakar ibn sunni yake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi ya ce wanda ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharikala lahul mulku wa lahul hamd wa huwa hayyun la yamut biyadihi alkhair wa huwa ala kulli shay'in qadir idan ya shiga kasuwa za a ba shi lada miliyan ɗaya yanzu wannan addu'ar shiga kasuwa ce amma kun ji kalmar shahada ce ashe kenan ba a iya raba musulmi da kalmar shahada wato yanzu ba maganar shiga musulunci ba da za a sharɗanta maka cewa sai ka ce la ilaha illallah shiga kasuwa daga cikin ladabinta kasuwan nan kasuwa ce a ma'ana kasuwa ce ta al'ada da aka saba da kasuwa gama gari kamar kasuwar wunti ko central market ko kano singa ko makamantan haka da ke kano ko ka supermarket ce ko central store ne ko super store ko ina ne matukar kasuwa ce wuri ne na saye da sayarwa idan ka tashi shiga ka ce la ilaha illallah wahdahu la sharikala lahul mulku wa lahul hamd ويحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير za a rubuta maka lada dubu so dubu shine miliyan ɗaya idan ya zama kasuwa shigarta ana faɗin kalmar shahada jama'a musulunci ashe nan ne ya fi cancanta da a faɗi la ilaha illallah wajen shiga shi to idan kun gane wannan jama'a ita wannan kalma ta la ilaha illallah wadda take karkewa da waɗannan kalmomi domin faɗin la ilaha illallah kana tabbatar da cewa ba wanda ya cancanci bauta sai Allah to amma ƙarin bayaninka da kai da cewa wahdahu la sharika lahu shi kadai bai da abokin tarayya kaji inda za mu alakanta kalmar shahada kalmar tauhidi da wannan darasi namu ko wa'azinmu da muke akan shirka cewa wahdahu la sharika lahu malamai suka ce kana korewa Allah abokin tarayya ne a wurare uku wuri na farko shine Allah shi kaɗai ne bai da abokin tarayya a cikin ayyukan shi wuri na biyu Allah shi kaɗai ne bai da abokin tarayya a wurin ayyukan da kai za ka yi mishi wuri na uku Allah maɗaukakin sarki na da wasu siffofi da wasu sunaye ka tabbatar da cewa waɗannan siffofi da sunaye shi kaɗai yake da irinsu babu wani wanda yake da irinsu idan ka fahimci wannan da kyau a daidai lokacin da ka tabbatar da cewa allah bai da abokin tarayya a wajen ayyukan shi to ka samar da tauhidin da suke kira tauhidin rabbu ko tauhidin rububiyya wato ka tabbatar da cewa allah maɗaukakin sarki shi kaɗai ne mahalicci shi kaɗai ne ke ƙaddara komai shi kaɗai ke sauwara komai shi kaɗai ke jijjuya komai a ƙarƙashin haka karka sake Allah maɗaukakin sarki ya kama ka da ɗaukar wani ɓangare na tunanin aƙidarka ko ayyukanka ko imaninka dangane da wani aikin shi ka danganta wani in kai haka wannan juzi'in na wannan ɓangaren tauhidin ya lalace don haka ka zama zunzurutun mushiriki mushiriki wanda ba shi da bambanci da abu lahabi da abu jahal Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye. sannan ka amintu cewa dukkan ayyukan da za ka yi wa Allah su ne ibada shi kadai za ka yi wa da nema da tuba da neman agaji da sarrafa wata gaba taka ya zama Allah kaɗai za ka yi wa idan ka samar da wannan ka samar da tauhidin da ake kira tauhidul ilah ko tauhidul ilahiyya ko tauhidul uluhiyya wato ka kadaita Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai a cikin ayyukan da ya wajabta maka ba ka haɗa shi da kowa wannan kamar yadda malamai suka ce shi ne tauhidin da aka fi samun batarnaka tsakanin annabawa da jama'arsu kuma shi ne tauhidin da a yau ake samun jayayya tsakanin malamai masu da'awa zuwa ga tauhidi da waɗanda suke kira zuwa ga shirka wancan na farko hakika an samu tsiraru daga cikin wasu mutane waɗanda tun da har zuwa yanzu ba su yarda da cewa akwai allah maɗaukakin sarki ba akwai mahalicci akwai mai juya al'amura a zamanin da waɗannan mutane ana kiransu dahariyawa wato dahariyun su ne alkur'ani ya ishara da cewa suna aƙidanta cewa wa ma yi hulikuna illa dahar babu abin da ke hallaka mu sai eh, juyin juya hali na zamani wato babu wani allah maɗaukakin sarki mai ɗaukar rai a yau jagorori ko limaman wannan da'awa su ne ainihin wato 'yan gurguzu da 'yan communist su karl marx da makamantansu waɗanda suke cewa wannan duniya yadda ka ganta haka take babu wani wanda ya yi ta kuma babu wani wanda zai wargaza ta sai dai kowa ya taso cikinta idan wani dalili ya kai shi ga mutuwa tashi ta ƙare wani kuma ya taso shi ma in ya kula ya daɗe in ya sakaci ya mutu da wuri waɗannan irin mutane duk wanda ya aƙidar aƙidarsu kafiri ne to kamar yadda na ce ko da a yau ɗin waɗannan mutanen 'yan kaɗan ne tare da cewa a fakaice su ma fa sun yi imani da wani abu wanda yake sarrafa wannan rayuwar tasu ko da sun ce ba su yi imani da Allah wanda muka yi imani da shi ba amma su ma suna da Allah da suka yi imani da shi domin ɗaya daga cikinsu in bai da lafiya yana shan magani ko bai shan magani yana shan magani idan yunwa ta kama ɗaya daga cikinsu ko sanyi yana neman sababin da zai ba shi akasin haka ko baya nema to wannan dalili ne akan ya amince kenan wato he is answerable to somebody he is answerable to someone yana amsa wa wani in ba haka ba in yunwa ta zo ya gyagije kawai ya kore ta haka kawai in yi haka shikenan ya kore ta ya isa haka in ya ji kanshi na ciwo ya kada haka kawai shi kenan ya zazzage ciwon ka zai iya haka ba zai iya haka ba ashe yana da bukatuwa zuwa ga wani kenan dan haka ashe ya yi imani da wani allah sai dai allah da ya yi imani da shi ba namu ba ne yadda da cewa kuma allah yana da wasu sunaye da wasu siffofi maɗaukaka wanda ba wanda yake da waɗannan sunaye ba wanda yake da waɗannan siffofi wannan ma tabbatar da cewa allah bai da abokin tarayya ne wannan bangaren ma an yi batarnaka tsakanin annabawa da ainihin al'ummomin da suka yi wa'azi misali mutanen makka daga cikin rinton da ainihin wato suka yi wa allah maɗaukakin sarki a cikin sunayen shi sai suka yi mishi abokan tarayya daga cikin sunayen allah akwai allahu daga cikin sunayen allah akwai almannan daga cikin sunayen shi akwai al'aziz da suka tashi sai suka ɗauki ainihin allahu sai suka samu gunkanya ta mace sai suka sa mata allatu wato wannan kishiyar allah ce ta mace da suka tashi suka dubi al'aziz sai suka sanya al'uzzatu al'uzza ko al'uzza wannan al'uzza din wato gunkanya ce ta al'aziz wato ta mace wato sun yi wa allah kishiya da suka tashi almanan sai suka sa almanatu wannan wato suna ne da suka tsaga daga cikin sunan Allah to yanzu wannan shirka ce a cikin sunayen Allah maɗaukakin sarki da kuma ainihin wasu daga cikin sifofin shi to ya kai musulmi a lokacin da kake cewa wahdahu la sharika lahu kana korewa Allah maɗaukakin sarki na ƙasa ne wadda take kaiwa gare shi ta waɗannan ɓangarori waɗanda waɗannan ɓangarori guda uku duk inda ka buɗe ƙofar na ƙasa ta kai ga Allah to ka zama mushirki. ina fatan a ƙarƙashin wannan bahasin ku karanta farko-farkon littafin taisirul aziz hamid sharhi na kitabu tauhid na al'imamu sulaiman jika ne ga muhammad ibn abdulwahab allah maɗaukakin sarki ya gafarta musu karkasa darasi dangane da fahimtar tauhidi ba abu ne wanda a wannan zamani mu muka fara shi da ake kiran mu wahabiyawa ko ake kiran mu salafiya ko ake kiran mu ahlus sunna ko ake gaya mana wani suna wanda mun yadda da shi ko ba mu yadda da shi ba ba kan mu farau ba domin tsari ne na kasafta ilimi domin kaiwa zuwa ga fahimta shi ina ganin duk wanda ya karatun fiqihu a ƙasan nan ya karanta littafin ƙawa'idi mai yiwa ma a halin farko ya ji inda mai ƙawa'idi yake kasafta sallah da cewa tana da farillai da sunnoni da mustahabbai da makaruhai har ma tana da abubuwan da ke ɓata ta haka alwala haka kaza haka kaza wannan karkasuwar baya nufin a ce malaman fikihu sun kasafta sallah daban-daban daga yadda Allah maɗaukakin sarki ya aiko annabi da ita idan kun gane wannan jama'a wannan karkasawa da malamai suka yi sun yi ta ne don a samu saukin ainihin fahimtarta wannan kasaftawa sun yi ta a ɓangaren tajwidi sai su ce nunu sakina tana da hukunce-hukunce iri kaza daga cikin hukunce-hukuncenta idan harafi kaza ne ya zo bayanta shine ba'un ya zama iklabi sai a juye sautinta daga nun guda a ji ya fara ainihin juyawa zuwa ga mimun ya juye ya zama ba'un su ce idan ha ne biyu bayanta ta zama ikfa'i menene ikfa'i wanda ya karatun allo ana cewa ikfa'i ɗaurin ɓoye ma'ana aka zo sai a dargaza sautin nun guda ɗin ba za a ji sautin ta ya fito ƙarara ba idan kuwa alhamza ce misali ko alha babba ta zo bayanta sai a ce ta zama izhari ɗauri ne a sarari a rubuce da kuma wajen karantawa idan kun fahimci wannan waɗannan maganganun suna nuna yanzu ilmomi ma a ƙur'ani an kasafta shi kenan idan ka ɗauki littafin al'imamu suyuti mai suna a littikan a ɗan rage amplifier nan za ka ga ainihin al'imamu suyuɗi ya kasafta ilmomi dangane da abin da ya shafi alkur'ani mai girma fanni-fanni har wajen fiye da saba'in yanzu kenan suyuɗi ya rarraba alkur'ani daga yadda allah ya saukar da shi ya mai da alkur'ani ba ɗaya ba idan ka tafi zaka koyi harka ta ainihin ilimi na zamani zaka ji an ce a cikin darasi kaza an kasafta kaza kaza kaza zuwa kaza darasi kaza an kasafta kaza kaza zuwa kaza wannan karkasawar da aka yi don ta sauƙaƙe maka kyakkyawar fahimta ne zuwa ga abin da ainihin ake neman ka fahimta din a rage amplifier nan allah maɗaukakin sarki ya taimaka to in jama'a sun gane wannan yana daga cikin hikimar da malamai suka yi wajen kasafta tauhidi ba wai kasafta allah ba kasafta ilimin tauhidi kamar yadda suka kasabta ilimin sallah kamar yadda suka kasabta ilimin alkur'ani kamar yadda suka kasabta ilimin hadisi kamar yadda suka kasabta ilimin harshen larabci ba don shi ilimin ya karkasu ba sai dan mai koyan shi ya ji sauƙin fahimtar shi allah maɗaukakin sarki ya ƙara taimaka mana don haka jama'a shirka tana shiga waɗannan ɓangarori guda uku don haka akwai shirka game da ainihin rububiyar Allah ita ce ka amintu cewa akwai wani mahalicci ko mataimaki ga ayyukan Allah wannan shirka ce akwai shirka dangane da ilahiya ko uluhiya ko ilah ita ce ka yadda cewa Allah ya cancanta a bauta mishi amma kuma akwai wani wanda ke da cancantar bauta shi ma tare da Allah ko kuma ban da Allah sannan na uku ka amintu cewa Allah da yake da wasu sunaye da siffofi to yana da takwara akwai wani ma wanda yake da waɗannan irin sunaye ko waɗannan irin siffofi Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye idan muka dawo muka waiwayi ƙarin dalilai waɗanda ke tabbatar da cewa shirka haramun ce kuma kafirce ce sai mu ga cewa Allah maɗaukakin sarki yana cewa innahu man yushrik billah Faƙad harrama Allahu alaihi aljanna wa ma'awahu nar lallai wanda duk yake haɗa Allah da wani to Allah ya haramta mishi aljanna kuma wuta ita ce makomashi wannan ita ce aya ta saba'in da biyu a cikin suratul ma'ida wannan aya ta tabbatar da cewa shirka babban laifi ne domin tana jan babbar asara a nan duniya tana jan babbar asara a lahira babbar asara a nan duniya ita ce ka wayi gari sunan ka ya koma kafiri daga mumini babbar asara a lahira ita ce ga aljanna kiri da muzu allah ya ce ta haramta ka shige ta wuta ce ta waje baka shige ta don haka jama'a ba tare da dukkan wata kaucewa ba lallai ne musulmi su ji tsoron allah wanda di ya zo ya nemi su wa'azi dangane da shirka to ba maƙi ba ne masoyi ne wanda di ya zo yana bayyana maka kai mai dukiya game da sirrorin da za ka bi ka adana dukiyarka da sirrin da masu neman dukiyarka su ci da barna suke bi su samu dukiyarka ba ka kiran wannan maƙi sai ka kira shi masoyi na haka jama'a wajibi ne yadda muke wa'azi akan tauhidi kuma mu yi wa'azi ainihin dangane da shirka sannan allah maɗaukakin sarki a wani wuri cikin suratu luqman aya ta sha uku ya tabbatar da cewa inna shirka la zulmun azim shirka lallai ita ce babban zalunci hakika kamar yadda na faɗi wa'azin namu da yake muna son mu takaita al'amura shi yasa aya ɗaya aya biyu hadisi ɗaya hadisi biyu su za mu kawo sannan mu tattauna wasu masaloli masu matuƙar muhimmanci a matsayin waɗannan ayoyi sharar fage ne da kuma duk maganganun da za mu faɗi to su zama sharhi ne waɗanda muka samo su daga malamai magabata dangane da ainihin waɗannan ayoyi a ƙarƙashin haka jama'a ayoyin da suke magana dangane da shirka a cikin Alƙur'ani suna da yawa kamar yadda ayoyin da suke bayani dangane da tauhidi suke da yawa amma ita wannan aya da ke cewa shirka babban laifi ne ko kuma shirka ita ce zalunci mafi girma daga cikinta muna iya fahimta karara cewa daga cikin laifi babu wanda ya kai girman shirka wannan shine mantuki na ayar shine abin da ayar take cewa to kenan abin da kuma muke fahimta a ƙarƙashin ayar ita ce tauhidi kuma shine adalci mafi girma tunda shirka ita ce babban zalunci to tauhidi kaɗaita Allah kuma shine babban adalci don haka duk abin da ke kawar da wannan babban adalci to ya cancanta ya zama laifi mafi girma ya kai dan uwa musulmi sai ka lura da wannan magana kenan ashe duk wani wanda zai zo ya baka wa'azi dangane da muhimmancin sallah ka ji daɗi da duk wani wanda zai maka wa'azi dangane da muhimmancin zakka da falalar zikiri da falalar musulmi su haɗa kansu da falalar musulmi su samu digirori na zamani da kuma falalar musulmi su samar da ci gaba na zamani babu shakka mune ne mishi addu'a Allah ya saka mai da alheri amma dukkan sanda aka tashi wa'azi ya kamata a dubi abu mafi girma a gabatar da shi a dubi abu mafi hadari a wa'azantar a kuma kwabar a kuma yi tsawa dangane da shi babu shakka a yau an samu wasu mutane waɗanda suke ganin cewa yin wa'azi dangane da tauhidi raba kan musulmi ne cin mutunci ne neman ta da zaune tsaye ne yin wa'azi dangane da shirka tayar da hankalin musulmi ne kuma zagin wasu bayan allah ne yin wa'azi game da sunna wannan neman a raba kan musulmi ne yin wa'azi game da bid'a ba shi da muhimmanci sai su ce abin da ke da muhimmanci a tara mutane a yi musu wa'azi game da fasahar zamani ita ce information and communications technology ita ce a jawo hankalinsu game da kere kere na zamani game da al'amuran da za su bi su kai musulmi su ci gaba babu shakka muna da bukatar wannan amma kar mu manta annabawa da suka zo wa'azi da me suka fara bambancin wa'azinmu mu ahalus sunna da ke bin tafarkin salaf da waɗanda ba ahalus sunna ba balle su ce suna bin tafarkin salaf shine dole ne duk abin da za mu yi sai mu dubi hasken annabta yaya annabawa suka yi ba wai kawai yaya ne jama'ar mu suke bukata ba ba menene zai yi wa'azi abin da mutane za su yaba ba annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ranar farko da ya zo allah yana da iko ya saukan mishi da ayoyin da za su haɗa kanshi da shi da dangin shi amma daga cikin dokokin da suka sauka sai Allah maɗaukakin sarki ke ce mishi wa ashira ta aqrabin kai wa'azi ga danginka na kusa wannan umarnin ya ɗauka ya tara su da suka taru ya kira ɗaya bayan ɗaya ya tattaro ya haɗo sannan ya ce idan na ce muku ni annabi ne Allah ya aiko ni bayan tafiya ta kiyama za ta tashi za ku gaskata ni ko za ku karyata ni suka yi shiru saboda bai taba musu karya ba za su yi mamaki a ce ran da zai fara kuma zai fara wa Allah karya. kawun shi ko baffan shi abu lahabin me ya ce tabban laka sa'iral ayyam Allah wadaranka sauran rayuwarka da ta rage Allah ya lalata ta alihaza jama'atana dan haka ka tara mu yana faɗin wannan magana yana nuna annabi da yatsa Allah maɗaukakin sarki ya mishi raddi da cewa tabbat ya da abi lahabin wata hannun abu lahab ya kaɗe sauran jikin shi ma ya kaɗe gaba ɗaya idan kun gane wannan babu wata hanya da za a zo a ce za a yi wa'azi ana son a gyara mutane su waye gari su zama masu tsafta a lokacin da suka shigo masallaci ɗakin allah tsaftar nan tun daga ta zuci har ta jika tsaftar nan tun daga ta baki har ta tunani ba tare da ran wani ya ɓaci ba don haka magana cewa wa'azi game da shirka da wa'azi game da bid'a da wa'azi game da sunna da wa'azi game da tauhidi raba kan musulmi ne wannan tuhuma ba tana dawowa a kanmu ba ne kai tsaye mu ahalus sunna da ke rayuwa a wannan zamanin ko a wannan kasar ko mu da muka kafe akan wannan tafarkin wannan wani dameji ne wanda ake jefa shi zuwa ga annabawa domin dukkan annabawa da suka zo da me suka fara wa'azi da tauhidi da bayani akan hadarin shirka da muhimmancin a dawo a bi hanyarsu ita ce sunna da muhimmancin a rabi da al'adun da aka gada waɗanda ke karo da hanyoyinsu su ne bidi'a don haka dukkan mai wa'azi da mai karantarwa ko 'ya'yanka ka tasa a gaba a cikin gida kake karantar da su kwaya biyu ko kwaya ɗaya namiji ko mace komai kankanta su komai girman su ka fara da shirka karanta wasiyar bawan allah luqman ya bunayya la shirik billah inna shirka na zulmun azim wannan wasiyar waye wasiyar annabin Allah lukuman ɗan uwanmu ne mutumin ƙasar Afrika habashe annabin Allah Allah maɗaukakin sarki ya turo shi a ƙasar Habasha ita ce Ethiopia ko kuma Eritrea ko Somalia wannan bawan Allah dan shi yake wa wa'azi amma da shirka ya fara la shirik billah inna shirka la zulmun azim annabi ibrahim da me ya fara wa mahaifin shi wa'azi ya abati me ce la shirik billah baba karka hada allah da kowa annabi yaqub da ya zo rasuwa 'ya'yan shi su yusuf da bunyamin da makamantansu wajen su goma sha da ya tara su wannan ya sha rayuwar shi yana karantar da su tauhidi amma da ya zo rasuwa mafi girman abin da yake ji musu tsoro shine shirka mafi girman abin da yake musu fata da ƙauna su tsayu akai shine tauhidi Allah ya ce am kuntum shuhada'a idh hadara yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di na abudu ilahaka wa ilaha aba'ika ibrahima wa isma'ila wa ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimuna Allah yake ce da mu da duk wanda ke sauraron alkur'ani a da ne ko a yanzu ne nan gaba ne ko gaba da gaba ce Allah maɗaukakin sarki yake cewa kuna nan lokacin da annabi yaqub ya tara 'ya'yan shi ya ce bayan rayuwata me za ku bautawa suka ce allan da ka bautawa da allan da iyayenka da kakanninka su ibrahim da isma'ila da ishaqa baffanninka suka bautawa wani allan Allah ɗaya wa nahnu lahu muslimuna kuma mu musulmi ne masu sallamawa ne masu miƙa wuya ga Allah ɗaya wannan ita ce wasiyar annabawa ashe yanzu duk wanda yake tuhumar wa'azi dangane da tauhidi ko shirka da cewa tarwatsa kan musulmi ne kawo wa musulmi ci baya ne rashin zaunar da musulmi lafiya ne yana zargin waɗannan annabawa da ba su iya ba yana zargin su da cewa they are not up to date ba su san me ake ciki ba ba su dace da zamanin su ba they are not current waɗannan su ne kalmomin da galibi suke faɗi don haka dole ne a yi wa'azi dangane da shirka wajibi ne a yi wa'azi dangane da tauhidi ya rage uslubin gabatar da wa'azin idan akwai kuskure a ciki to wannan kuma ƙur'ani da sunna da tsari na malaman farko ya barranta daga wannan kuskuren amma dai wajibi ne a yi wa'azi dangane da shirka duk yadda ɗanka ya ƙone saboda tsabar shi da kake yi ba za ka jika sukari mai zaƙi ka ainihin rinka yayyafawa a kan ciwon ba domin ciwon ya yi zaƙi shi kuma ɗan ya ji daɗi haka ne ko ba haka ba ƙarshen ta wani magani za a ɗauka mai zafi a sa ɗanka idan yana da gyambo ba za ka ainihin samu wani abu mai zaƙi wani sinadari mai zaƙi ka yayyafa kamar mirinda ko fanta ko makamancin haka ba me za ka sa lemun tsami ake sawa ake wanke gyambo wannan ɗa ya yi kuka ya yi birgima amma a sa magani ƙarshen ta yi bacci kowa ya bacci don haka wannan shirka jama'a wajibi ne a tsaya a bayyana mutane don su santa babban malami al'imamu zahabi a cikin littafin shi mai suna kitabul kaba'ir ya ce faman ashraka billahi ta'ala sun mata mushrika fa huwa min ashabin nari qat'a wanda di ya hada Allah maɗaukakin sarki da wani ko da wani abu ya mutu yana mushriki to yanke tabbaci haƙiƙa yana daga cikin 'yan wuta babu tantama akan haka kama annaman amana billah kamar yadda wanda yadda da Allah wa mata mu'minan ya mutu yana mai imani fa min ashabil janna yana daga cikin 'yan aljanna wa in uzziba ko da an yi mishi azaba idan kun tuna wa'azin da muka yi jiya a masallacin gwallaga a inda muka ɗauko dogon hadisin cikin hadisin bukhari da ke bayani akan falalar sujuda mun ji cewa akwai wasu bayan allah waɗanda sun mutu da tauhidi sai dai suna da wasu laifuffuka waɗanda allah bai nufe su da gafara ba don haka ya azabtar da su amma daga baya ya ainihin saka su a cikin rahamashi wannan na daga cikin falalar tauhidi hadisi ya tabbata cikin sahihul bukhari da muslim manzan allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce wanda ya yadda da cewa allah ubangijin shi ne kuma ɗaya ne babu abin bauta da gaskiya sai shi kuma yadda cewa muhammad bawan allah ne kuma manzan shi ne sallallahu alaihi wa sallama ya yadda cewa isa kalma ce ta Allah maɗaukakin sarki kuma ɗaya daga cikin rayuka ne da Allah ya halitta sannan yadda aljanna gaskiya ce ya yadda wuta gaskiya ce to wannan mutumin zai shiga aljanna duk yadda ya samu kanshi a halin wasu zunubai ma'ana duk girman zunuban shi duk yawan zunuban shi waɗanda ba shirka ba matukar yana da waccan aƙida ta tauhidi to zai shiga aljanna wannan hadisi ba ya zo ba ne don ya ɗaura gindin ka je ka yi barna ka je ka yi zina ka je ka sha giya ka yi sata ka danna haƙƙin talakawa da marayu da makamantan haka ko kaɗan wannan hadisi ya zo ne don ya bayyana falalar tauhidi yana nuna cewa dukkanin girman laifi matuƙar ba shirka ba ne to tauhidi yana kankare wannan laifi ƙarshe a samu ainihin kaiwa ga aljanna kamar yadda wani hadisin ya tabbata cikin ainihin sahihu muslim da musnadul imami ahmad annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa abu zarri da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce wanda ya rasu baya shirka to zai shiga aljanna ko da ya zina ko ya yi sata sahabi abu zarri ya ce wa in zana wa in sarak ko ya yi zina ko ya yi sata zai shiga aljanna manzo Allah ya ce wa in zana wa in saraka ko ya yi zina ko ya sha giya ko ya yi sata zai shiga aljanna abu zar ya sake cewa ya manzan allah ka ce ko ya yi zina ko ya yi sata sai ya shiga aljanna manzan allah ya ce ko ya yi zina ko ya yi sata sai ya shiga aljanna abu zar ko ba ka so wannan maganar annabi sallallahu alaihi wa sallama bai faɗe ta ba don ya ɗaura gindin ka je ka yi zina ko kuma ka je ka yi sata ko ka sha giya ko ka yi gulma ko makamantan haka Kaɗai ya faɗa ne don me domin ka gane falalar tauhidi don ka rike tauhidi kuma don ka gane cewa ashe babu shakka akwai yiwuwar allah ya azabtar da mutumin da ya sha giya ya zina ko ya sata ko ya wani laifi ko da yana da tauhidi ko da daga baya zai samu gafara to kai yanzu ka yarda cewa kafin a ɗauki zuma a baka a hannunka ka lashe sai an kawo ainihin garwashin wuta an ɗora a hannun ya yi sakon biyar sannan a ɗauke a ɗiga maka zumar ka yadda da haka ba za ka yadda da haka ba don haka ka guji saɓon Allah Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu a cikin wani hadisi wanda al-imam bukhari da muslim suka ainihin ruwaito shi daga sahabi abu huraira Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yarda abu huraira ya ce anin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama qala jitanibu saba al-mubiqat manzan Allah ya ce jama'a ku nisanci wasu laifuffuka guda bakwai masu dilmiya masu su a cikin wuta masu hallaka masu aikata su kalu ya rasulallah wa mahun sahabbai suka ce ya manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama waɗanne laifuffuka ne waɗannan kala manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce ashirku billah haɗa Allah da wani na dilmiyar da mai yin shi a cikin halaka a nan duniya a ranar lahira shirkan nan sai ta dilmiyar da shi a cikin wuta wasihir da sihiri tsafi duba boli, bokanci rifa'ido duk waɗannan nau'uka ne na sihiri idan ka yi karatu mai zurfi dangane da abin da ya shafi aƙida ka gane cewa kalmar sihiri tana wakiltar duk waɗannan abubuwa waɗanda ake yi kaga dai tsafi duba bokanci abin da ya shafi duk waɗannan surkulle da suke yi duk suna yawo ne a ƙarƙashin tsafi ko sihiri ko makamantan haka a wannan zamani abin mamaki ana cewa zamani ne na ci gaba zamani ne da ba a taɓa samun masu yawan digirori a cikin al'ummomi mabambanta na ƙauye da na birni a irin wannan zamanin ba amma kuma a wannan zamanin malamai sun tabbatar da cewa ana samun tasiri da imani da sihiri fiye da zamanin da Allah ya aiko annabi Musa a cikin shi wannan sai mu ce fa inna lillah wa inna ilaihi raji'u a yau za ka samu ba matar aure ba da ake zargin tana zuwa ya asiri a yau aikin asiri ya koma har tsakanin masu da'awa da masu wa'azi yayin da wane ga wane ya samu karbuwa sai ce bari ya mai asiri yayin da su wane suka ga cewa wane ya riga ya yi karfi sai su ce bari a yi asiri ga zurriya shi ba za a sake samun malami ba wannan idan ya shigo bangaren malamai masu wa'azi da kungiyoyin da ke cewa kungiyoyin gwagwarmaya addinin musulunci ne to sai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'u mu a cikin masu da'awar bin addini waɗanda a cikin tarihi muka san cewa su ne wa junansu tsafi su ne kiristoci idan ka karanta muƙaddimar littafin wiqayatul insan min aljinni wa shaitan na sheikh wahid abdulsalam bali za ka ga ya ce daga cikin dalilan da suka yunkurar da shi ya tashi domin ya rubuta littafi akan wannan mas'ala ta aljanu da asirce-asirce ita ce samuwar wasu kiristoci a yau waɗanda tun su ne wa junansu asirce-asirce har suka koma kuma su ne wa musulmi asirce asirce irin waɗannan don haka masu da'awa na ahli sunna musamman matasa 'yan bana bakwai sai a yi taka tsantsan za a bullo maka ta inda baka sani ba amma mu ahli sunna wannan fa ba bakon abu ba ne gare mu imamu muslim ya ruwaito hadisi daga ainihin na na asma in ba na manta ba allah ya kara mata yar gidan abubakar siddiq ta ce a lokacin da suka iso madina sai yahudawa suka rinka dariya saboda tun da aka iso madina babu matar musulmi da ta ɗauki ciki ashe ita asma'u ta samu cikin abdullahi ɗan zubair amma ciki ya lafe sai suna ta dariya cewa ai gashi nan mun asirce matansu ko haihuwa ba sa yi tun da suka zo madina ba wadda ta ɗauki ciki wannan maganar ana cikin yinta sai asma'u ta haihu annabi ya farin ciki sallallahu alaihi wasallama da wannan ɗa aka kawo mai shi ya mai hudu ba ya sanya mishi abdullahi wannan ɗan jikan abubakar ne siddiq ne wadda yashina na asma'u allah ya ƙara musu yarda ta haifa wa musulmi a madina ba su haƙura ba da suka tashi asirin sai suka danno shi ga fiyayyen halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama as-sayyida aisha Allah ya kara mata yarda ta ce aka yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama asiri sai asirin ya ta'asiri ga jikin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wajen zazzabi da rashin jin daɗin jiki da wajen kasa kusantar iyalin shi na aure sallallahu alaihi wa alihi sallama bayan kwana arba'in aisha ta ce annabi ya addu'a sallallahu alaihi wa sallama ya addu'a ya addu'a ya addu'a bayan yawaita addu'a da ya yana kwance sai ya mafarki ga wani ya zo ya zauna wajen kan shi, ga kuma wani ya zo ya zauna wajen kafar shi sai ɗaya daga cikin waɗannan da suka zauna suke wa kansu tambayoyi da amsa ɗaya ya ce wannan mutum da ke kwance me ya same shi ne sai ɗayan ya ce an tsubbance shi ne an yi mishi tsubbu ne an yi mishi asiri ne wane ne ya mishi asirin sai shi wancan ya ce labidu dan asam ba yahude ne da me aka yi asirin sai aka ce da gashin kanshi ne wanda yake tsefewa idan yana tsefewa waɗannan gutsatsari da ke faɗowa da su aka hada da huda huda ta namijin dabino ita ce fla idan dabino ko gwanda ko wani abu ya so haihuwa sai kaga ya yi huda ya yi fure haka to wannan fure na namijin dabino aka ɗibo aka ainihin je aka haɗa aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam asiri aina aka binne ya ce an je cikin rijiyar zarwan wata rijiya ce sananniya a madina a lokacin amma an daina amfani da ita da suka je suka samu kogon rijiyar da suka ɗaga wani dutse sai suka sa asirin sai suka mayar suka danne ana gama wannan bayani a mafarki sai annabi ya warke ya farka sallallahu alaihi wasallam yana farkawa sai ya ce wa sayyida Aisha Allah ya kara mata yarda ya ke Aisha kin ga cewa Allah ya amsa min addu'ar da nake yi ta ce kamar yaya sai ba ta labarin waɗannan mutane guda biyu annabi ya sa aka je aka tono wannan asiri aka zo ainihin aka karya shi shi kenan sai aka ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam to ai tunda an gane wanda yayi sai a je a kar mishi a je a ɗauki fansa annabi ya ce allah ya warkar da ni ba zan so in haifar da wata fitina wadda ban san inda za ta tsaya ba sallallahu alaihi wa alihi sallama wannan hadisi sahihi ne babu tantama babu shakka dangane da ainihin ingancin shi dukkanin suka da mu'tazilawa da kaskantattun 'yan bokon zamani suke wannan hadisi ƙaryarsu ta sha ƙarya malamai suka ce alhadithu idha warada fi sahih bukhari faqad jawaza al-qantarata bi sihhati was salama hadisi idan ya zo cikin sahihul bukhari ya ƙetare tudun mun tsira a ƙarƙashin wannan wannan hadisi babu shakka dangane da ingancin shi babban malami habibullah ash-shankiti allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi a cikin littafin shi mai suna zadul muslim fi mattafaka alaihi bukhari wa muslim ya kawo wannan hadisi a inda ya sharhin shi yi raddin duk maganganun banza da makiya addinin musulunci suka faɗi akan wannan hadisi kamar yadda alhafiz ibn hajar al-asqalani shi ma ya yi haka waɗannan maganganun idan ka samu littafin asarimul battar fi tasaddi lissaharatul ashrar na ashekh wahid abdulsalami bali za ka ga gamsassu kuma cikakkun bayanai dangane da tunkuɗe su abinda yake damun waɗannan irin mutane irin su rashad khalifa da makamantansu shine ya za a ce an yi wa annabi asiri ai asiri hauka ne kuna nufin annabi ya haukace kenan sai aka ce hawin ala nafsik saurara asiri ba hauka ba ne asiri ciwo ne gama garin ciwo wanda bai gaza bai kuma fi kowane ciwo gama garin ciwo ba don haka ja'izi ne in ya samu annabawa kamar yadda yake samu waɗanda ba annabawa ba amma cutar hauka ko taɓuwar hankali ko kuturta da kan iya samun wasu mutane wannan ba za ta yiwu ta samu wani annabi ba domin ita na ƙasa ce na haka babu wani annabi da ya taɓa haukacewa babu wani annabi da ya taɓa samun taɓuwar hankali babu wani annabi da ya taɓa samun cutar kuturta ko albaras amma aljani ya kama annabi ya shiga jikin shi wannan ƙur'ani ya tabbatar da haka hadisi ya tabbatar da haka Allah ya ce wazkur abdana ayyuba iznada rabbahu anni masaniya shaitanu binusbin wa azab Allah ya ce kai musu tarihin annabi ayyub a lokacin da yake addu'a yana roƙon Allah yana cewa ya Allah ni fa shaidan ya shafe ni ya kama ni yana azabtar da ni yana kuma wahalar da ni wannan ƙur'ani kenan hadisi ya zo sahihi a cikin tafsirin al'imamu ibn jaririn tabari da isnadi sahihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shaidanin aljani ne ya kama kafafuwan annabi ayyuba ya rike sai da ya shekara goma sha bakwai yana addu'a sannan allah maɗaukakin sarki ya kawo mishi fatahi kamar yadda ya ba mu labari a cikin alkur'ani idan mun gane wannan za mu ce na ƙasa ta kai ga annabin allah ayyub na haka in matarka aljani ya kama ta kar wata randan maka rashin kunya irin ta mata ka ce aike dama <laughs> ai mun san cewa taɓaɓɓiya ce yau ai ba a ma gama ruƙiyar ba ai ai aljanin ma ba su gama fita ba mun san baki da hankali a'a shigar da aljani ke wa mutane ya kasu nau'i nau'i babu shakka daga cikin nau'in cututtukan da aljanu ka iya sawa da izinin Allah da izinin Allah dan Allah ya ce wa mahum bi na bihi min ahadin illa bi idhnillah ba za su iya cutar da kowa da asirin su ba sai da izinin Allah dan haka in aljani Allah ya bashi izini daga cikin curukan da yakan iya sawa akwai hauka din babu shakka akan haka hadisai kuma sun tabbatar da haka amma ba dukkan shigar aljani ce take fassaruwa akan cewa hauka ba ce wata aljani zai shige ta ne don ya hana ta aure wani aljani zai shige shi ne kawai don ya doɗe memorin shi a lokacin da zai fara rubuta jarabawa ana cewa a submitting papers memory zai dawo fresh amma da zaran ya zo zai rubuta aljani zai tafi ɓangaren ihsas ɓangaren zakira da ke cikin ɓargo ko makamantan haka sai danne duk abin da ka karanta ka sani ko ka haddace sai ka kasa tuno shi shi ahli sunna kuna buƙatar ku samu littafin asarimul battar ku karanta shi Allah maɗaukakin sarki ya jikan mala Ibrahim bawa mai shinkafa Allah ya gafarta mishi Allah ya ɗaukaka darajojin shi a cikin bayan Allah maɗaukaka har gida ya same ni a zari ya ce don girman Allah ka samu lokaci ka karanta mana littafin nan kai mana sharhin shi za mu ƙaru kan haka na ce Allah ya mana taimako in Allah su gafata malam an samu lokaci za a yi haka Allahu akbar ban fara karanta littafin a kaset ba sai da malam bawa mai shinkafa ya rasu shi yasa kaset ɗin farko in ka saurara za ka ji sai da na kawo wannan tarihi na ce duk karatu da duk alherin da za a faɗi a wannan karatu malam bawa mai shinkafa yana da babban lada da kamisho a kan shi domin littafin na daɗe ina karantar da shi amma ba taɓa daukan shi a kaset ba tun watan farko da fitowar littafin na karbi littafin hannu da hannu a hannun wahid bali a madina tun lokacin nake tara wasu ɗalibai nake karantar da su a ɗaka amma ba mu taɓa karanta littafin an sa shi a kasar ba sai da malam bawa mai shinkafa ya ba mu shawara ni ko da na zo sai na yi shi kamar yadda malam ya bukata sai da na karanta littafin ne sharhin shi a kasar 88 a yanzu kuma ina nan ina kan fassara shi da hausar boko tare da sharhin shi don ya zama wani katon littafi mai mujalladai ba don kuma ba domin muna buƙatar mu ahli sunna mu goge mu ƙware game da wannan harka ta masaniya dangane da harka aljanu asira asirce ba don kuma ba don mu bayyana hanyar sunna daga hanyar bid'a mu bayyana hanyar tauhidi daga hanyar shirka mu nuna wa mutane zuwa bori bokanci duba tsibbu ba daidai ba ne janyewa da ahalus sunna za su yi akan wannan harka saboda suna tsoron hasada junansu za ta haifar wa musulmi ɗan da ba shi da ido domin 'yan bid'a da dama yanzu sun shigo harkar da nufin neman kuɗi sun shigo da abubuwa waɗanda ba su halatta ba gaba ɗaya a cikin harkar rukuya ita ku harka ta rukuya harka ce wadda matakin farko kana buƙatar sai ka koye ta sai an koya maka sai ka zauna ka yi haƙuri a ƙarƙashin wani malami ya yi jagorancinka domin banda karatu a karance tana buƙatar kuma alkhibra al-istiqra yawan karatu yawan bincike sannan kuma gogewa da sabawa da dadewa a cikin harkar zaka ga cewa mutum ya je ya karanta mass communication yanzu daga university maiduguri ko daga buk ko daga university ibadan waɗannan na daga cikin manya-manyan jami'o'in da suke ba da digiri ingantacce a cikin harkar jarida amma in ya dawo sai ga an sa shi karkashin wani dattijo wanda ya kai shekara talatin yana aiki a gidan rediyo amma fa shi dattijan ko diploma bai da ita amma shekara talatin din nan to ta ba shi wata gogewa wadda wannan mai digiri digirin ne a kan shi kawai amma ba shi da wannan irin gogewa da wancan yake da ita haka rukuya take lallai kai alaramma ne ka haddace ƙur'ani lallai ka san hadisan to amma akwai wasu abubuwa waɗanda gogewa ne ke samar da su dangane da harkar asiri da harkar aljani wanda ɗan bana bakwai in ya shiga wani aljamin nan ma in ya shigo sai mishi wayau sai ce mishi duba asirin yana ƙarƙashin fulancan sai saki mara lafiyan sai ya tafi yana duba ko sai ya gani